kwamitin shirya maulidin manzon allah sallallahu alaihi wasallam da ke anguwar gayawa a wawur jabe da ke karamar hukumar yola ta kudun jihar adamawa ta yi rabon kayakin tallafi ga marayu da ke anguwar a wani matakin gudanar da murnar bikin maulidin manzon allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta saba gabatarwa a kowace shekara rabon kayayyakin tallafin ga marayun ya gudana ne a babban masallacin juma'a da ke anguwar a ranar lahadi 28 ga watan rabiu awal inda ya samu halartar ɗumbin jama'a na ciki da wajen anguwar tare da manya-manyan malamai tun farko dai an gabatar da karatun alkur'ani mai girma da zikiri yayin da bangare guda malamai daban-daban suka gabatar da faɗakarwa kan tarihin fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi da allah subhanahu ta'ala ya aiko mana shine muke taruwa mu gode wa Allah akan wannan ni'ima da Allah ya bamu domin duk lokacin da ka samu ni'ima ga Allah subhanahu wata'ala ya kamata ka zartar da wannan ni'imar zartar da ni'imar a tuhaddisu bi ni'imatin layi shukurun wa tarkuha kufurun masana ke cewa ba da labari akan ni'imar Allah godiya ce ga Allah subhanahu wata'ala amma Allah malakin sarki yake wa annabi salati sannan sai ya ce mana ya أيها الذين آمنوا sallu عليه وسلموا تسليما يا ya ku waɗanda kuka imani aka ce ba a ce ya ku musulmai ba ya ku waɗanda kuka imani a sai mai salati mai imani ne modibo hamza samunaka da ke zama wakilin modibo ibrahim abubakar daware a wajen taron shi ya jagoranci bikin rarraba kayayyakin tallafin ga marayu jim kaɗan bayan kammala faɗakarwa da malamai suka yi a wajen taron usman bafaji Malam Abdulkadir Abubakar da Rabiu Muhammad Sale jagorori ne na kwamitin shirya bikin Maulidin sun kuma yi ƙarin haske kan makasudin gudanar da bikin maulidin ta hanyar taimakawa marayu da tallafin kayayyakin sawa da kuma tarihin gudanar da maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a unguwar. kuna ya ba mu sha'awa wajen taimakawa ainihin marayu waɗanda ainihin ba su da iyayen al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba don komai ba saboda ainihin su ma su san wanne ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama domin duk abun da mutum zai so a duniyarsa ba abun da zai fifita soyarsa a zuciyarsa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa muke so yaran masu san wanne ne manzo Allah sallallahu alaihi su sashi da son manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. mun raba musu sutura ne kayan sa sawa da takalman sawa haka hakikallahi yau bana shekarar mu goma cif da fara yin maulidi a wannan anguwa ta mu ta gayewa haka sannan gami da magana raba kayan marayu yau shekarar mu uku hmm. muna raba kayan marayu a nan anguwa domin shekara na farko mun raba 89 eh, shekara na biyu mun raba 44 bana kuma da ikon Allah mun raba wa yara marayu talatin da bakwai da hakika kira zan yi yana da kyau dukkan wanda ya san yana zuwa maulidi domin annabi muhammad sallallahu ko kuma yana tara al'umma domin ya tuna musu wane ne annabi muhammad to yana da kyau da ɗaya daga cikin ɗabi'un manzon Allah mu mun dauki ɗaya daga cikin ɗabi'un manzon Allah shine kyautatawa sannan tausayi shi muka ɗauka daga cikin ɗabi'un manzon Allah muka ce ya kamata mu samu kustura ko takalma mu raba wa bayan Allah wa yara ƙanana wanda ba su da iyaye domin su ma san cewa lalle fa wata na aka haifi manzon Allah wata ce ta kyautatawa marayu kamar da manzon Allah yake cewa mu kyautatawa marayu don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne shi mai son yara yara ƙanana to daga cikin ɗabi'unsa muka doki guda ɗaya muka ce to ya kamata tun da lokacin aka haife shi ne watan da aka haife shi ne ba abu mu kuma za mu yi domin su wannan marayun sau waye manzon Allah shi ne muka ce ba mu ɗauko ɗabi'arsa na kyauta sai ma mu musu shi ne muka haɗa kai mu kwamiti da mutanen anguwa dattabai matasa mai biyar mai goma aka haɗa aka yi wannan aleri da kaga an a wannan wuri. Daga karshe ɗalibai da zakirai ne suka baje kolin su da karatuttuka da zikiri a wajen taron.